eh kwarakwa duka shugabannin da shugaba oladiya gayyata sun zo na farko shi shugaban najeriya da kan shi jonathan yana wajen wannan taron kuma da sauran shugabannu na kasashe wanda suke iyaka da nigeria ka kama da chad ka kama benin ka kama da niger da kamaru duka sun halarci taron kuma taron an fara shi ana tsammani za a yi nazari yadda za a taimaki nigeria ta samo kan wannan abin da ya dame ta zuwa aikin da 'yan boko haram suke nan suna yi wato za a ce taron ma musamman kan najeriya aka kira shi e eh, kwarai kwa taron kan najeriya aka kira shi kasan eh, yau da wata shida an yi taro kan yanda faranshi take zato za ta iya taimaka ma afirka ta kare asirin asirinta to wannan taron shi musamman kan najeriya ne yanda ya kamata kasashe suke iya nazari yanda za su iya ba nigeria taimako kaman kasan su 'yan boko haram kin suna nigeria amma suna zuwa su yi wasu abubuwa kaman kamaru kaga har sun ɗauki mutane ɗan nasaru wajen so biyu ko so uku haka eh. to shine za a yi nazari yanda za a gama za a gama guyoyi tsakanin su Nigeria da kasashen da suke kusa iyaka da ita kuma ya horan shi ita za ta iya taimaka musu su gaba ɗayan yanda za su iya samu shine shine abin da ake nazari a wannan wannan taron da aka bude a Paris. Malam Sadiq akwai kasashe da yawa musamman na irin su Amurka da kasashen Turai da suke ba sa yaba ma Najeriya ga kokarin da suke cewa ba ta yi na shawuka wani wannan harkokin tsaro abin mamaki ne in ka dubi masu halarta taron nan duk kasashe ne da renon Faransa in bayan ita Najeriya din me yasa kake jin shugaban Faransa ya ga akwai bukatar kira wannan taron? saboda ka san abin da ya damu Najeriya kamar Najeriya da kasashen eh, wanda horansu ta hora kamar baki da hanci ne ka san abin da ya sahi Najeriya ya sahi Niger abin da ya sahi Najeriya ya samu Benin abin da ya sahi Najeriya ya samu Chad abin da ya sahi Najeriya ya samu Kamaru su horan shi suna kara ma Najeriya amma suna kara ma kasashen da suka hora saboda kamar ka kasa kasa kamar horan shi tana da akwai internet da yawa nan kasashen do ya kamata su eh, 'yan shi nazarin su kar abun ya huce Najeriya ya shiga kasashen da suka suka suka reno shine yasa kamar rigakafi ne suna so su taimaka ma Nijeriya amma kuma suna so su yi rigakafi kan abin ya ci inda inda suke da inda suke da mutane inda suke da kuma suke da hulla kamar kasashe kamar Benin kamar Niger kamar kamar Chad wato abin nan da ake cewa an kare gemun dan uwanka ya kama wuta samu nakar ruwa mutanen Faransa ya suke daukan wannan al'amari da ke faruwa a Najeriya ne Sadiq a kware ko ya tada musu hankali kasan abin ya shahe su saboda in kana tune yau da wata watanni an kama wani an kama wani eh, wasu 'yan faransa a nan kamaru an ce 'yan boko haram suka yi shi kuma an kama wani shi ma wani limamin krista a nan eh, kamaru bayan shi kuma an kama wani na, shi ma duk wannan aka ce kamar 'yan boko haram ne to su 'yan yan faran shi kan a wannan taron ma mutane sun san menene boko haram kuma sun san abin da boko haram ne saboda haka abin kamar ya shaye su in kuma aka bari abin ya ci karhin Nijeriya ya shiga kasashen iyaka kamar suna zato abin zai zo musu hannun kuma da yake su eh, eh, kasar Faransa kasan abin mamaki guda ne kasar kasa wadda take hulda da faransa wadda take kasuwanci da faransa a afirka gaba ɗaya nigeria mm. to kaga akwai abin akwai abin eh, akwai lissahi ma ba kyauta ba ne yan faransa suke so su yi akwai lissafi su da kansu in suna so su ci riban ayyukan da suke a nigeria sai sun taimaka an kwadana hankali a nan Nigeria kuma da kasashen da suke iyaka dai. To eh, na san kasashe da yawa sun yi tayin baiwa Najeriya taimako bayan wannan taron da Faransa ta kira akwai wani takamaiman taimako da kake ji ta ce za ta kai Najeriya kamar Amurka da Ingila na san an ce sun kai mutanen su eh, da sauransu. Da yake Faransa tana da ta da ta aika mutanen 'yan leƙen asiri. wanda za su taimaka Nigeria a san inda yaran suke. Ana zato bayan sun taimaka bayan wannan bayan in aka ci nasara kan wannan wannan abin da eh, eh, eh, yaran lakwalkin na 'yan matan da aka doka. za su zama can su taimaki Nigeria saboda ta ƙara ƙarfin leƙon asirinta mutanen da suke leƙon asiri za su ba su kamar mm. training ana tsammani za su ba su training kuma da yake horon shi tana da kasan jirage na leƙen asiri a nan aje kusa da nigeria don ana zato za su taimaka ma nigeria a samu a ci nasara kan boko haram tuma da lamalan sadiq mun gode za mu sake tuntuba kan sha allahu kafin a kammala taron da mu je yadda yake tafiya to to to to to mun kwarai da gaske to mu wani lafiya To, Malam Sadiq Abba Mamadu kenan babban editan mujallar Jeune Afrique da ke birnin Paris a can ƙasar Faransa yake ƙara mana haske kan wannan taron da shugaban Najeriya da Kamaru da Chad da Niger suke da shugaban Faransa a can Paris. Haɗa kai ba taro ne ba kawai ba cacar baki ne ba kaɗai kowaye ya yi ta faɗan sarrai kan an wase taron da da sai ya mace kurmu domin barai. haɗa kai ba wai haɗa baki ba ai zambo ko ai cuta ba daula kantar da mutane ba ko zalunci da fashin kai ba yanci bai yarda da wannan